babu yadda za a yi muje taron tattaunawa da sulhu face ka yi fatan ka ci nasara a kai da amma idan ka cire son zuciyarka na cire son zuciyata muka ce gaba ɗayan mu za mu yi biyayya ga abin da Allah ya ce mu yi biyayya ga abin da manzo Allah ya ce to nan ne ake samun haɗuwar kai tsakankanin musulmi duk wata hanya ba wannan ba ko da mutane sun ganta gajera za ta zama musu doguwa amma wannan ita ce doguwar da kuma gajera domin ita ce doguwar da idan an bi ta kuma za ta kai mutum zuwa ga gaci wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku kada ku rarraba abinda ake nufi da at-tafarruq anan gurin ta yadda za ku kasance firka firka wannan daban wancan daban waɗancan daban ayar ba ta hana ku yi saɓani ba amma abinda ayar ta hana sabanin yayi tasiri wajen rabuwar ku kashi kashi ko gida gida domin saɓanin fahimta wani abu ne da ya samo asali tun lokacin sahabbai gajeren abin da zaka buga misali da shi an dawo daga gasasul ahzab manzan Allah ya shiga gida yana cire yana cire sulken yaki da makaman yaki sai mala'ika jibril ya shigo yace awada'tum aslihatakum har kun ajiye kayan fada ne manzan Allah ce eh ba an gama yaki ba sai mala'ika jibril ce wa ma wada'atil mala'ikatu aslihataha ba'du har yanzu mala'iku ba su ajiye kayan yaki baya ko sauran yaki manzan Allah ce ina za a yi sai banu qurayza a je a yaƙi yahudawan banu qurayza domin sun warware ka sai manzo Allah ya fito yake da sahabbai man kana minkum سامعا مطيعا فلا يسلين احدكم الاسر الا في fi قريظه او كما قال صلى الله عليه وسلم yace duk wanda ya zanto mai ji da bi to kar yadda ya sallar la'asar sai ya zo bani kureza sai sahabbai suka ɗauki kayan faɗa suka nufi unguwar ko garin banu kureza akan hanya sai la'asar ta yi sai waɗansu suka ce mu yi la'asar kafin mu isa can saboda faɗin manzon Allah cewa kar ɗaya daga cikin ku ya yadda la'asar ta masa sai a can baya nufin mu jinkirta sallar in ta yi a hanya abin da yake nufi mu yi hanzari kar ta mana sai a can amma ya za mu yi hanzari duk da haka ta same mu a hanya kuma Allah ta inna salata kana sallar mu'minina kitabun mawquta sai mu tsaya mu yi sallah tana da iyakantaccen lokaci dan haka sai suka ce su sallah za su yi waɗansu suka ce a'a mu abin da muka fahimta ko ta yi kar mu sallah sai mun je can kaga anan sai wannan ya fahimci haka wancan ya fahimci haka waɗanda suka fahimci yi sallah suka yi waɗanda suka fahimci ba za a yi ba sai an je can gurin suka jira sai da aka je can suka yi a cikin su manzon Allah bai zargi kowa ba kowa ya yi aiki da ijtihadin sa idan mutum ya yi ijtihadi ya dace da daidai yana da lada biyu wanda ya ijtihadi yi kuskure yana da lada daya ibn al-qayyim yace bai zargi kowa ba dan ba wanda ya laifi domin akwai bambanci tsakanin laifi da kuskure akwai bambanci kuskure ka nufaci daidai ka yi amfani da dukkan hanyoyin da in an bi su za a dace da daidai amma saboda kasawa ta dan adam sai ka samu kanka a kuskure laifi ko dama san zuciya ka nufata tun asali ka jawo ayoyi da hadisan manzan Allah dan su goyi bayan abin da kake son ka tabbatar tun asali baka nufaci Allah ko manzansa ba to kaga wannan babu yanda za a yi ka hada su daidai dan haka sai manzan Allah bai zargi kowa daga cikin su ba amma abinda ibn al-qayyim yayi kokarin ya tace a cikin zadul ma'ad fi hadith khairul ibad cewa ko shakka babu waɗanda suka tsaya suka yi sallah sun fi fahimtar daidai dangane da umarnin manzon Allah amma manzon Allah bai zargi kowa ba tunda babu wanda ya gina abin sa kansa zuciya a nan gurin na kawo wannan kisa da ke cikin sahih bukhari dai in tabbatar mana da cewa ashe ya iya yiwa a yi sabani amma idan an yi sabani kuma sai a rarrabu da sahabbai suka yi sabani waɗansu suka ce mili asar yanzu waɗansu suka ce sai an yi a can ai ba su rabu ba waɗanda za su yi sallah suka ce waɗanda suka ce bari mu jira ku gama ko mu tafi tare amma in yanzu ne to an riga an yi tsakanin Musa da Khadir kenan ha za ta raku baini wa bainak biyu unabbiuka bi tawil malam tastati alaihi sabra da an riga an rabu kenan kuma ila yawmi tanadi ba za a sake haɗuwa ba wanda kuma ba haka yi kamata mu zama ba sabanin fahimta daban amma rabuwan kan al'ummar musulmi daban Allah bai hana mu sabani ba dan ya riga ya san sabani wata siffa ce ta tamu mu bil adama sai mun yi ta amma ya hana mu kada sabani yayi tasiri wajen raba kawunan mu da yakan junan mu sannan ya nuna mana in mun yi sabani ga hanyar da zamu bi mu warware fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika kairin wa ahsanu ta'wila wa makhtalaftum fihi min in fa hukmuhu ila Allah zalikum Allah rabbi alayhi tawakkaltu wa ubangiji ta ala ce wa ta sumu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar Allah akan ku iz kuntum a'da'an yayin da da kuka zanto abokanan adawa da juna ana magana da sahabban da suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam domin sun keto rayuwa ta jahiliya ta kafin saukar alkur'ani kafin zuwa manzon Allah rayuwar jahiliya kuma akwai rikici a cikinta da yawan fadace-fadace tsakanin waccan kabila da waccan kabila daga tsakanin yakin da ya yi shekaru arba'in ana yi sai yakin da ya shekara ɗari ana yi ka duba harbi bu'a tsakanin al'ausu wal khazraj sama da shekara ɗari suna yaki da juna suna faɗa da juna suna karkashe juna ka duba har na dahiz wal gabara wanda ya yi shekaru sama da arba'in yaƙe-yaƙe da suka keto na lokacin jahiliya na ƙabilanci tsakanin watan ƙabila da watan ƙabila suna da yawa to amma sai Allah maɗaukakin sarki ya azurta su da shiga musulunci suka yi imani da alkur'ani suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka zanto kamar yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya gaba ta jahiliya da faɗa da juna yaƙi na kabilanci da kashe juna duk sun mantar da junansu wannan shine Allah ke nuna musu wannan ni'ima ce yayi musu inda ba su ci moriyar komai ba cikin musulunci sai musulunci ya haɗa kansu ya sa sun daina zubar da jinin junansu sun daina wato ainihin kona dukiyoyin junansu musulunci ya musu gata shine ma'anar wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku iz kuntum a'da'an yayin da da kun zama abokanan adawa da juna wato ainihin kuna kisan juna fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatan ku ya daidaita ku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka zanto yan uwan juna a sakamakon ni'imar Allah ni'ima ta mai ni'ima ta musulunci ni'ima ta alqur'ani ni'ima ta turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa li utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun al-yawma akmaltu alaikum dinakum wa atmamtu alaikum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kaga wannan ni'ima din da ke cikin wannan aya ita ce ni'ima ta musulunci ita kuma ake nufi a nan gurin wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana aya ta nuna sun zama ɗan uwan masu gaba da juna daga baya suka zanto yan uwan juna amma ba nuna faɗin gabar ta su ba da zurfin da gabar ta kai ba amma a cikin surkul anfal an nuna zurfin gabar wa in yuridu an uka fa inna hasbaka Allah huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa alafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim Allah ya ce idan munafikai sun so su yaudare ka ko kafirai sun so su yaudare ka sai duk kullar da abin da za su kulla fa inna hasbaka Allah Allah ya wadatar da kai ba za su iya cin maka ba ba za su iya cutar da kai ba huwa allazi ayyadaka bi nasrihi shi Allah shi ya taimake ka da agajinsa da taimakonsa wa bil mu'minin kuma shi ya taimake ka da mu'minai zaratan sahabbai a shiddaw al kuffar wa ma bainahum wa allafa bain qulubihim ya hada tsakanin zukatansu bayan sun kasance cikin wani halin da lau an fakta ma fil jami'an da zaka ce da duk abin da ke ban kasa na dukiya wajen sasunta su da samar da sulhu a tsakaninsu su ma Allah ta bayyana da ba za ka iya haɗa kansu saboda gabar ta kai makura walakin Allah allafa bainahum amma Allah ya haɗa kansu innahu azizun hakim Allah ne aziz mabuwayi wanda ba abin da ke jagararsa sannan kuma ne hakim mai hikima cikin al'amuransa don haka nan ya ce. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم دا كافنكم شجا مسلمتي كن كسنتي على شفا حفرة من النار أقاطع سوتا جيفا رام متا شفا معنى طر كو طرف wato gefe ko gaba hufra shine rami minan nari na wuta fa an kaza kun min sai Allah ya tsamar da ku ta hanyar furta kalmar shahada ta hanyar shiga addinin musulunci kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka ne Allah ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtadun dan ku zanto shiryayyu kimtsatsu ya ubangiji ka sa mu cikin shiryayyu waɗanda suke kimtsatsu a nan gurin kamar yadda na faɗa ubangiji ta'ala na hana mu bari sabani tasiri a tsakanin mu ta yadda zamu rubu gida gida manzo Allah kuma ya kar ya ja hankali cikin hadisin da ibnu majah ya rawaito cikin sunan dinsa al’imam ahmad dan hanbal ya ruwaito cikin musnadinsa daga anas dan malik Allah shi kare da a gare shi manzo Allah ya bada labarin cewa ahlul kitab sune yahudu da nasara sun kasu kashi 72 mu kuma zamu kasu kashi 73 cikin kaso 73 din nan wanda sabani zai samu karkaso 73 dukkan suwan gaba ɗaya yan wuta ne sai kashi ɗaya su ne yan aljanna su wane ne yan aljanna sai ce wahiyal jama'a su ne jama'ar musulmai idan an ce jama'ar musulmi ba a kiran jama'a da suna jama'a sai suna karkashin shugabanci daya kuma karkashin koyarwar littafi daya to sun zama jama'a amma idan littafi daya amma wancan shugaba ne wancan shugaba ne ko kuma shugaba daya amma kuma tafiya a karkashin kasa daban-daban ra'ayoyi daban-daban son zuciya daban-daban har yanzu ba su zama jama'a ba don haka waɗanda suka ci nasarar tsayawa ƙarƙashin jagoranci ɗaya ƙarƙashin koyarwar littafi ɗaya shine alƙur'ani da sunar manzan Allah wannan su ne jama'a ko da yawansu a cikin sauran ragowar musulmi ba su wuce kashi ɗaya cikin goma ba su ne jama'a waɗancan kuma su ne saura wanda ba jama'a ba to shi yasa ba abin da ke zama jama'a sai sunnar annabi tauhidi da sunna su ne jama'a kuma su suke samar da jama'a kuma su suke durkusawa su haifar da jama'a kamar yadda bid'a da shirka da san zuciya kuma su kuma su suke haifar da rabe-rabe da kashe-kashe da yanke-yanke na al'umma ina fatan kun fahimta babu yadda za a yi mutane kansu ya haɗu sai sun haɗu akan tauhidi kuma sun haɗu akan sunna babu yadda za a yi jama'a ba su haɗu kan sunna ba ba su haɗu kan ƙur'ani ba kuma ka ɗauka kansu zai taɓa haɗuwa ko sun yi da'awar haka ƙarya suke yi idan ka ɗauki bid'a a matsayin ta na bid'a yan bid'a gaba ɗayansu suna faɗa da dukkan wanda yake shi so yake bi sunna ko ya ambaci sunan kungiya ko bai ambaci sunan kungiya ba shi dai in ya ce sunnar annabi nake so in bi to duk dan bid'a na jin haushin sa duk dan bid'a na adawa da shi kuma a shirye in bid'a suke so hada kai dan su yaki waɗancan masu bin sunna din to amma idan ka dawo ka kalli yan bid'a din su kuma kansu a haɗe yake su duka kansu ba a haɗe yake ba saboda bid'a ba ta iya haɗa kan mutane sai dai ta raba su idan ka ɗauki bid'a a matsayinsa na bid'a ita ta haifar da mu'tazilanci wanda yanzu dan su labarin mu'tazilanci suke ji ba su san shi ba duk da cewa tunanin mu'tazilanci na nan a rubuce a cikin rubuce rubuce na littattafai ana karantawa ko da boko ko kuma da hausa ko ko ko ko da larabci bid'a ta haifar da Bi bid'a ta haifar da shi'anci to dukan waɗannan za ka iya cewa ba su da yawa a cikin al'ummar musulmai na najeriya amma ɗauki sufanci bid'a ce ta haifar da sufanci sufaye su kaɗai kansu ba zai taɓa haduwa ba har zuwa tashin kiyama domin a cikin sufaye akwai ɗariƙa kaza akwai ɗariƙa kaza akwai ɗariƙa kaza ɗariƙun nan in ka ce ku zo ku haɗe ku duka ku yadda da wali ɗaya ba za su yadda ba don kowa na ɗaukan waliyansa ya fi na wancan daraja ya fi na wancan falala inda za ka raba dukiyar duniya akan ka haɗa kansu ba za ka iya haɗa kansu ba sai fa in ka biyo hanyar da annabi ya hada ya bi ya hada kan larabawa a lokacin jahiliya ita ce hanyar koyarwar littafi daya kuma sunna daya alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin sai in ka bi wannan tsarin sanan zaka da kan mutane amma ka ta a zo a hada kai da sauransu wannan kowa zai faɗa haɗin kai haɗin kai wata mu wani malami zai karanta ta akan mimbari amma in an zo a aikace ba zai iya aiwatar da ita ba ka ce ya watsar da komai ya ba alqur'ani da hadisi ba zai iya ba yana da wahala sai wanda Allah ya wa katar to da haka ya yan uwa manzan Allah ya ce babu yadda za a yi a samu kai ya haɗu sai in an samu jama'a wahiyar jama'a a wata riwayar daban na hadisi da aka tambaye shi su wane ne kashi ɗayan da su kaɗai za su tsiri cikin saba'in da uku sai ce ma na ala misli ma ana alaihi yau wa ashabi wanda suka zama a akan irin abin da nake kai yau ni da sahabbaina yau ɗin da annabi yake nufi ba yau ta mutu asabar ba yau ta lokacin yana da rai yau ta kafin mutuwarsa yau ta lokacin ana masa wahayi yau ta lokacin da babu wani shugaba sai shi manzan Allah ɗin, babu wani littafi sai shi alqur'ani ɗin, babu wani tsare-tsare sai hadisai da abin da aka fahimta cikin su ko aka fahimta cikin alqur'ani ba yau irin ta mace yau ba ga shehi wane ga wali wane ga kungiya wane ga wane wane yau ta waccan wadda imam malik ke cewa duk abin da bai zama addini ba a waccan ranar a yau ba zai zama addini ba ya faɗi wannan a shekara ta nawa imam malik ya rasu shekara ta casa'in da uku bayan hijira yana jin kamshin lokacin annabta bai riski annau ba amma a wannan kwanakin nasa yace yau din nan abin da muke ciki ba za mu iya gyara shi ba sai mun koma abin da annabi yake lokacin yana da rai to mu ko mu nemi mu garatan lokacin mu da ratan lokacin imam malik ibn anas kaga abu ne ba kankani ba da haka yana da kyau mu kalli wannan abu ta wannan siga mu fahimta cewa babu yanda za a yi al'umma ta gyaru ta natsu sai ta bi alqur'ani da hadisi ma kana ala misli ma ana alaihi liyamu ashabi wanda ya zanto akan irin abin da nake kai yoni sahabbai na manzo Allah ce su kadai ne waɗanda za su tsira gobe kiyama to da haka lalle ya kamata mu fahimci wannan ayar yadda ya dace dan da yawa zaka ji malamai idan sun karanta ta wa'ata su bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku hada kanku a daina zagin juna a daina zargin juna ko shakka babu zagin juna baya da kyau zargi na juna baya da kyau amma a daina yawa juna fada a daina yawa juna gyara idan an yi kuskure haka ayar take nufi aya kan ba ta yadda ba mu zagi juna ta yadda ba mu kafarta juna ta yadda ba mu la'anci juna ta yadda ba mu yi duk wani abin da zai amma shin mu daina yawa juna fada mu daina yawa juna gyara ka yi shiru ka kyale ni duk abin da daga dama in yi shiru in kyale ka duk abin da ka dama ka yi haka ayar take nufi inda haka ne da abubakar bai wa umar inkari ba da umar bai wa abubakar inkari ba da usman bai wa ali inkari ba da ali bai wa usman inkari ba tare da cewa tarihin sahabbai a cike yake da yadda junansu ya ci gyaran juna akan matsaloli na addini duk da yadda sahabbai ke girma masa yadda abubakar amma in yi abin da ya daure masa kai sai su ce ba haka ba ga yadda muke gani ga yadda manzan Allah ya ce shi kanshi wani abin idan ya rikice sai ce cikin kuwa sun sunnar manzan Allah akan wannan neman izini idan an yi sallama ka ce assalamu alaikum a ce wa alaikum salam a adkhulu in shigo Umar bai san wannan hadisin ba sai ta hanyar wani sahabin da yake kasa da shi wajen daraja Daya daga cikin sahabbai Abu Musa al-Ash'ari ne kowa ya zo gidansa yace assalamu alaikum Umar yace wa alaikum salam sai ce a adkhul sai Umar yayi banza da shi bai ce komai ba assalamu alaikum a adkhul yayi banza da shi bai ce komai ba da yaji shiru ba ai masa ba iso ba sai ya tafi sa Umar kuma yana cikin waɗansu harkokinsa bayan ya gama sai ya fito ina mai sallama ba murya abun musa da baka ce shine ya tafi ya tafi ina ya tafi sai je bi gida me yasa kai sallama ka tafi ce eh na nemi izini ba ce isa gobe manzo Allah kuma ya ce idan na idan ka nemi izini ba ce shiga ba ka yi tafiyarka saboda haka ne tafiyarta yace sai ka kawo min inda manzo Allah ya faɗi wannan sai suka taho cikin gari suna yawo sai suka zo wani majalisi suka samu adadi na sahabbai umar ya tambaye su a cikin ku akwai wanda ya san manzon Allah ya taɓa faɗin wannan sai suka duba cikin mu suka ce waye yaro da a cikin wannan majalisin sai aka duba ga Abu Sa'id al-Khudri ne cikin yaro sai aka ce tambaye wannan ya masa fatawa ma'ana sunna ce ga magari kowa ya sani a Madina shi Umar bai sani ba aka sanar da Umar eh manzon Allah ya ce hadisin yana nan cikin sahihin Muslim Umar dan Khattab ya karba duk da girman sa A ce ana cin gyaran juna kuma ana yi wa juna karin bayani ayar ba ta nufin kar mu zargi juna kamar yadda ɗin suke cewa a'a kar aiwa wa juna faɗa kar ai wa juna gyara a'a ma'ana kai shiru in yi shiru ya zanto sai mu cutar da addini kenan amma in yi maka raddi ta hanyar da ta dace kai mun raddi ta hanyar da lokacin da kai kuskure dole in faɗa ko a rediyo ko a talabijin sai dai lokacin da nake faɗa ba ruwa na da siffarka fari ne kai baki ne mai kiba ne siriri ne bafulatani ne yamuri ne kai kanuri ne bahaushe ne duk wannan bai dame ni ba domin idan na zo ina cewa babur ne kai babarbare ne kai kanuri ne bafulatani ne wane ne to lokacin kuma ba mayar da martani nake na ilimi ba so nake in huta haushi wannan ba magana ce ta ilimi magana ce ta jahilai akan kowane titi a iya yin ta magana ce ta jahilci ba ta da asali cikin addini amma lokacin da na abin abinda waɗansu suke cewa kaza kaga na karanta ma waɗansu ko sunan gaban faɗa ba kai ma sai ka je ka ce waɗansu malamai sababbi sun fito suna nan suna cewa kaza kai ma aika ka <laughs> waɗansu sababbin malamai ma'ana kai ma ka karanta ma ko suna na baka faɗa ba ba damuwa faɗi abin da na faɗa kai intikadin sa ka kyauta ko shakka babu ka yi amfani da kalmar da ta dace baka ce ba wani bako wani kaza wani kaza <laughs> domin da ka ce wani bako wani kaza ba na ka fita daga bangaren ilimi ka koma bangare kuma na jahiliya a lokacin nan baka tsara kowane mutum da yake yawo kan titi yana shan rake yana jefar da bawon ba matsayinka ina fata an fahimta to amma magana ta ilimi shine sai ka dauki alhaqa'iq al-ilmiya ka ce an ce kaza kaza da aka ce kuskure ne saboda dalili kaza saboda hujja kaza saboda aya kaza saboda